This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau talata biyar ga watan Nuwamba shekara ta 2024 ranar da ake gudanar da zaben shugaban kasa a nan Amurka da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku kafin mu kai ga abin da muke tafi da shi a safiyar yau ga Maryam da kanin labarai. Kasashen da ke kokarin kawo cikas a zabukan Amurka a yau talata akan dole sun koma amfani da hotunan bidiyo na bogi da sauran bayanan karya saboda sun kasa samun damar yin kutse a tsarin zaben kasar. A makon karshe na yakin zaben shugaban kasa Amurka, dan takarar shugaban kasa Donald Trump ya shigar da kafar talabijin ta CBS kara. Masu fafutukar kare haƙoƙin bil'adama a Najeriya sun caccaki yadda aka yi shari'a da tsare wasu masu zanga-zanga su saba'in na lokaci mai tsawo. Shi dai birnin Washington DC duk da yake shine babban birnin kasar bai cikin jerin wurare mafiya tasiri a zaben Amurka saboda a tarihance tungar jam'iyyar da makarance don haka jam'iyyar republican ba ta ma kwatanta fafatawa a wurin saboda kar ta yi asarar lokacinta da kuma kudinta jihar maryland na shirin guna da gagarumin zaɓuka waɗanda suka haɗa da muhimman fafatawa ta neman kujerun 'yan majalisun dattawan amurka da na majalisar wakilai a nan jihar virginia wacce ke da iyaka ko kuma na ce take hada da babban birnin washington dc da muka ɗan yi waiwaye kan tarihin zaɓe a jihar ta virginia musamman na shugaban kasa jam'iyyar republican ta kwashe gomman shekaru tana lashe zaben shugaban kasa. To inda shirin namu ya ta'allaka kenan a yau sai ku kasance tare da mu domin samun rahotanni da dumi su kan zaben na Amurka. Muna kuma dauke da cikakken tarihin manyan 'yan takarar shugaban kasa a wannan zaɓe. Kafin nan ga Maryam. On behalf of everyone whose story could only be written. I stand before you this evening with a message of confidence, strength, and hope. To ga Maryam da halin da duniya ta waye gari a safiyar yau. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasashen da ke ƙoƙarin kawo cikas a zaɓukan Amurka a yau talata akan dole sun koma amfani da hotunan bidiyo na bogi da bayanan karya saboda sun kasa samun damar yin kutse a tsarin zaben ƙasar ta yadda ta yiwu su canza ainihin yawan kuri'un da aka samu a cewar ma'aikatar da ke da alhakin tabbatar da tsaron zaɓe ta Amurka. jami'ai a hukumar tsaron yanar gizo ta cisa sun faɗa a yammacin jiya litinin cewa Ƙasa da sa'o'i 24 kafin a buɗe rumfunan zaɓe a yau talata babu wani abu da ke nuna cewa abokan hamarya Amurka kamar ƙasashen Rasha, Iran da China na da ƙwarewar yin kutse tare da yin katsalanda a cibiyar zaben ƙasar. zan iya bugun kirji in ce na tabbatar da cewa zai yi wuya a samu kutse ta yanar gizo a kan zaɓukanmu ta hanyar da kutsen zai yi wani tasiri a zaben shugaban ƙasa a cewar daraktan hukumar cisa jan estelle wasu daga cikin dalilan wannan kwarin gwiwar sun samo asali ne daga tsarin zabukan amurka inda kowace jiha ke amfani da nata tsarin na kidayar kuri'u wanda ya sha bamban da saura bayan haka an kwashe shekaru hukumar cisa na shirye-shirye inda ta yi aiki tare da jami'an zaben jihohi da na ƙananan hukumomi a faɗin amurka A makon ƙarshe na yakin neman zaben shugaban ƙasa Amurka, ɗan takarar shugaban ƙasa Donald Trump ya shigar da kafar talabijin ta CBS ƙara tare da gabatar da ƙorafi a kan jaridar Washington Post a gaban kotun sauraron ƙorafe korafen zaɓe ta tarayya. Waɗannan su ne jerin manyan ƙararraki na baya-baya da suka janyo cece kuce tsakanin tsohon shugaban ƙasar da kafafen yada labarai wanda lokuta da yawa yake zargin suna nuna son kai. Trump ya kai karar CBS ne akan wata hira da kafar ta yi da mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris a shirinta na 60 Minutes wanda aka watsa a farkon watan Oktoba. Shi ma Trump ɗin a baya ya amince a yi hirar da shi a shirin amma daga bisani ya canza ra'ayi. Karar da aka shigar a jihar Texas a ranar Alhamis ta yi zargin cewa kafar sadarwar ta nuna amsoshi biyu daban-daban da aka yi wa Harris game da yakin Isra'ila da Hamas. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Maryam Dauda kenan da labaran duniya amma kada ki nisa nan kaɗan za ki sake shigowa kafin nan bari mu bude taskar hotannin namu daga jihar Virginia a nan Amurka. inda abokin aikinmu mahmud lalo zai ɗauko mana rahotannin zaben shugaban ƙasa da za a gudanar yau mahmud ya shirye-shiryen zaɓe a virginia a to grace a nan jihar virginia wacce ke da iyaka ko kuma na ce take hada da babban birnin washington dc wanda ke dauke da fada shugaban kasa ta white house akwai zaɓuka da za a yi da dama wato kama daga zaben shugaban kasa zuwa ga na 'yan majalisar dokoki da kuma zaɓe da za a yi na raba gaddama kan batun cire wasu tsaffin sojoji da suka rasa mazansu ko matan fagen yaƙi harajin dukiyoyin da suka wato mallaka to sai dai a dukkan jerin waɗannan zaɓuka da za a yi na shugaban ƙasa ne fi ɗaukar hankali kamar yadda ake gani a kusan a kowane zaɓe idan muka ɗan yi waiwaye kan tarihin zaɓe a jihar ta virginia musamman na shugaban kasa jam'iyyar republican ta kwashe gwamman shekaru tana lashe zaben shugaban kasa sai dai a baya-bayan nan wato tun daga zaben tsohon shugaba barack obama a shekarar 2008 har zuwa zaɓe na ƙarshe da aka yi a shekarar 2020 wato karawar da shugaba biden ya kada trump jam'iyyar democrat ce take lashe zaɓe a jihar ita wannan jiha ta virginia har ila yau zai yi kyau masu sauraro san cewa gwamnan ta ɗan jam'iyyar republican ne amma kuma 'yan democrat su ne suke rike da rinjayen majalisar dokokin jihar a duk da cewa babu zaben gwamna da na 'yan majalisar dokokin jihar a wannan zaɓe da za a yi a yau domin ita virginia zaɓenta yana wani lokaci ne da aka keɓe daban da sauran na jihohin amurka bugu da ƙari grace bisa tsari irin na demokaradiyyar amurka akwai ƙofa da ake baiwa jama'a dama su kada ƙuri'unsu tun da wuri ba sai ranar zaɓe ba wannan kamar wata dama ce da ake ba mutane masu uzuri su sauke nauyin da ke kansu a si zaɓensu da wuri kai ba sai lallai ma mutum yana da wani uzuri ba kowa bisa raɗin kansa zai iya zuwa ya je ya yi zaɓensa da wuri wato early voting kamar yadda ake a faɗa da harshen turanci domin doka amurka ta ba kowane ɗan ƙasa ta wannan dama kuma bisa ƙididdiga da wani kamfani mai zaman kansa da ake kira vpub.org ya yi a sama da mutum miliyan biyu sun riga sun kada kuri'unsu a virginia tun kafin yau talata da aka ware a matsayin ranar zaɓe a baya ga haka a zaben amurka akwai jihohin da ake yi wa lakabi da battleground wato waɗanda ake fafatawa tsakanin republican da democrat wajen neman ƙuri'u ko kuma inda ƙarfi ya zo ɗaya kuma bisa yadda tarihi ya nuna a baya jihar virginia ba ta cikin waɗannan jihohi to amma wasu masana da ba su da yawa suna hasashen cewa a wannan zaɓe na yau jihar za ta iya jirkicewa ta zama jihar da ake kare jini buri jini tsakanin waɗannan manyan jam'iyyu hasali ma ai shi zaben baki ɗayansa kamar yadda masu sharhi da masu binciken jin ra'ayin jama'a ke nunawa ba za a iya sanin macito ba saboda kusan alƙalaman jin ra'ayin jama'a na nuna ana kan kankan ne duk kuwa da wasu masana na gargaɗin cewa sakamakon jin ra'ayin jama'a da ake fitarwa ba abu ne da za a iya dogaro da shi ba. To mun gode Mahmud sai mun sake waiwaye ka an jima. To madalla ni na gode. To a gaida Mahmud lalu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan yanzu mai sauraro ya kamo tashar muna tare da abokan aiki a waɗansu jihohin Amurka inda za su kawo maku rahotannin zaɓe. Daga jihar Virginia kuma bari mu nufi jihar Maryland inda abokin aikinmu Sarfilu Hashim zai ɗauko mana rahotannin wannan zaɓe. Sarfilu gare ka. To da farko jihar Maryland na shirin guna da gagarumin zaɓuka waɗanda suka haɗa da muhimman fafatawa ta neman kujerun 'yan majalisun dattawan Amurka da na majalisar wakilai. haka kuma akwai kujerun 'yan majalisar dokoki amma waɗannan na faɗin jihar masu jefa ƙuri'a kuma suna la'akari da wasu matakai da suka shafi 'yan jihar ciki har da matakan shirye-shiryen jefa ƙuri'a kan kuɗaɗen ilimi da ake tallafawa da kuma ɓangaren kula da lafiyar al'umma to game da yawan masu jefa ƙuri'a ya zuwa yanzu dai jihar maryland tana da kusan masu jefa ƙuri'a miliyan 4.2 da suka riga suka yi rajista kuma ake sa ran za su kada ƙuri'unsu a ranar talata idan allah ya kai mu amma fa duk da cewar har yanzu akwai kuma waɗanda suka ma riga suka kada su wato ali botin da ake da wuri to yanzu haka dai jihar maryland ta kafa cibiyoyin jefa ƙuri'u sama da ɗari uku a dan faɗin jihar don tabbatar cewa an baiwa duk masu shirin zaɓe damar sauke wato nauyin da ya rataya a wuyansu a duk inda suke ina nufin waɗanda ke birane da karkara dukansu baki ɗaya kimanin jami'an zaɓe nawa ne za su gudanar da ayyukan zaɓe a jihar to game da jami'an zaɓe yawan jami'an zaɓe akwai kimanin alƙalan zaɓe da jami'an zaɓe kusan dubu goma da ke aiki tukuru a faɗin jihar don ganin cewar an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da adalci da kuma lumana to da na batutuwa suka fi ɗaukan hankalin masu kada kuri'a a jihar maryland to batutuwan da suka fi muhimmanci ga masu kaɗa kuri'a a wannan shekarar suna da yawa kamar sauran jihohi a jihar maryland manyan batutuwan sun hada tallafin ilimi samun damar kiwon lafiya wato mutum ya samu damar zuwa ya ga likita ko kuma ya samu kulawa ta gaggawa da yake bukata da kuma manufofin sauyin yanayi da kuma a tabbatar da cewar jihar tana zaune lafiya ma'ana babu rikici ko kuma wani tashin hankali kuma waɗannan batutuwan da na bayyana su ne suka yi fice ko kuma na ce su ne suka mamaye yakin neman zaben 'yan takara har ma kuma da tattaunawa su kansu masu kada ƙuri'a kafin zaɓe kenan. To mun gode Sarfili sai can da rana za mu sake waiwaye ka. To bari mu karasa a gundumar Columbia a nan kwatar fadan mulki ta Amurka inda abokin aikinmu Ibrahim ka almasi zai ɗauko rahotanni. Malam Ibrahim ba mu ɗanɗanan shirye-shiryen zaɓe a gundumar Columbia. To Grace lalle kan gamu a nan babban birnin kasar Amurka Washington DC ko gundumar Columbia a yau biyar ga watan Nuwamba wacce take babbar ranar zaben shugaban kasa wanda masu sanyi da wuri ko Ali Waters suka fara tun a ranar Litini ta makon jiya. kamar dai yadda kika ce na yi zan fara da sharar fage da yake yanzu safiya ce kafin an jima in yi bayanin yadda aka gudanar da zaben a nan birnin washington dc wanda ake wa takin wurin da siyasa ke tafiya da kafa tarihi kuma yake magana da baka shi dai birnin washington dc duk da yake shine babban birnin kasar bai cikin jerin wurare mafiya tasiri a zaben amurka saboda a tarihance tungar jam'iyyar da makarace don haka jam'iyyar republican ba ta ma kwatanta fafatawa a wurin saboda kar ta yi asarar lokacinta da kuma kudinta to kasancewa dc ba su da wakilan majalisun tarayya kamar sauran jihohi ta yaya nasu zaben ya bambanta e wato kamar yadda zaben shugaban kasa yake a akasarin kasashen duniya a Amurka ma ko in ce a jihohin kasar da Washington DC baya ga zaben shugaban kasa akwai kuma na delegate ko mukamin wakili a majalisar wakilai wanda sabanin cikakkun 'yan majalisar wakilai shi fa delegate bai kada ƙuri'a kan kudurin doka a majalisar wakilan sai dai kawai ya zama mamba a wani kwamitin majalisar. akwai kuma zaben jami'an majalisar gundumar ta kwalambiya da ma wasu ofisoshi da 'yan kwamitin ilimi da kuma uwa uba mukamin magajin gari to waɗanne batutuwa suka ɗauki hankalin masu kada kuri'a a dc e eh to grace game da batutuwan da masu kaɗa kuri'a a washington dc suka fara ja'a a kansu a wannan zaben lallai akwai batun karuwar miyagun laifuka da rashin tsaro da buƙatar bunƙasa ilimi da buƙatar gidaje da kuma kula da lafiyarsu za kuma su kaɗa ƙuri'a kan batutuwa na matakin tarayya irin su 'yancin kaɗa ƙuri'ar da wakilci a matakin tarayya da batun adalci a tsarin zamantakewa wanda ya ƙunshi wasu ƙananan batutuwa kuma da dama yaya za a iya kwatanta adadin masu kaɗa ƙuri'a dc da sauran jihohi ya grace bisa ga alkaluma na baya-bayan nan akwai masu kada ƙuri'a ko in ce waɗanda suka yi rajista kimanin 800 a washington dc game da batun cibiyoyin zaɓe kuwa idan aka hada da cibiyoyin zaben wuri ko ali botin guda 25 da kuma na ranar zaben wato yau kenan za mu ga an samar da cibiyoyin zaɓe akalla 80 a washington dc wasunsu kuma na ɗauke da ƙananan rumfunan zaɓe da dama. Kawo yanzu kimanin mutane nawa ne suka kaɗa kuri'a 'yan wuri a DC? To, Grace ba zan iya samun tartibin adadi ba yanzu, amma kamar yadda na ce ɗazun, bisa ga alkaluma na baya-bayan nan akwai masu kada ƙuri'a ko waɗanda suka yi rijista kimanin dubu ɗari takwas a washington dc idan aka yi la'akari da cewa a zaben shekara ta dubi da ashirin kashi 45 cikin 100 wato rabi kenan suka kada ƙuri'ar wuri wato tun ma kafin ranar zaben don haka ba mamaki mutane 400 zuwa sama sun riga sun kada ƙuri'a tun kafin yanzu to mun gode malam ibrahim sai mun ji daga gare ka zuwa anjima. To a gaida abokan aiki Mahmud Lalo a jihar Virginia, Sarfilu Hashim Gumel a jihar Maryland da kuma Ibrahim Ka'almasi Garba a Washington DC fada gwamnatin Amurka daga inda za su ci gaba da kawo rahotanni kan zaben da ake gudanarwa a nan Amurka kai tsaye. A cikin sama da shekaru tara kacal tsohon shugaban kasa kuma watakila shugaban kasa na gaba Donald Trump ya sake fasalin ya sake fasalin jam'iyyar Republican a kasar da ake fama da rarrabuwar kawuna. wakiliyar murya amurka tina trin ta duba yunkurin trump na komawa siyasa a tarihi a wannan rahoton da abokan aiki suka fassara suka kuma gabatar The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden has been elected President of the United States. Kamata ya yi wannan ya zama ƙarshen. To amma lokacin da ƙarshen ya zo, Donald Trump, shugaban ƙasar Amurka na 45 bai shirya amincewa da shan kayi ba. Idan kun kirga sai han ƙuri'u zan yi nasara cikin sauƙi. Idan kun kirga haramtattun ƙuri'u za su yi ƙoƙarin sace zaben daga gare mu. Tom ya yi kira ga magoya bayansa da su hana majalisar dokoki tabbatar da sakamakon zaben a ranar 6 ga watan janairun shekara ta da 2021. Za mu yi gwagwarmaya bakin rai bakin fama, idan ba ku tashi tsaye haikan ba, ba za ku sake samun ku ba. abin da ya biyo baya lamari ne da a can baya ba a taɓa tsammani ba a amurka wanda ya kai ga tsige shi a karo na biyu yadda trump baya buƙatar amincewa da a'a a matsayin amsa babbar alama ce ta mutumin da a kullum yake ƙin amincewa da wani tsari Ina tsammanin abin da ka gani shine wani mutum da ke da tsananin kwarin gwiwa kan ra'ayinsa. Ruth Butner da Susan Craig 'yan jarida ne masu bin kwakwaf na jaridar new york times kuma mawallafan littafin loki luza wanda ya bi diddigin ainihin yadda trump ya maida kansa zuwa wani hamshakin attajiri tun daga farkon shekarun 1980 bai taba amincewa da mutanen da ke da wata kwarewa a kowane fanni ba a kowane lokaci yana kokarin haye su domin alamara su zo daidai yadda yake bukatar su kasance An lilikawa gine-ginen Trump sunansa cikin manyan haruffa na zinari, abinda ke bayyana burinsa na ƙoƙarin kambama kansa. Ya mallaki arzikin da ya kai dala miliyan 200 idan zai yi magana. Akwai wata tattaunawa da aka yi da shi a New York Times. Kuma daga nan abin ya karu zuwa dala biliyan ɗaya sa'ad da yake magana ta sa'a ɗaya bayan shekaru goma. Trump ya sami nasarar janyo hankali da kuma sama wa kansa suna da tambari a matsayin mai kulla ciniki. Ya sama wa kansa miliyoyin kuɗi ta wannan hanyar. To, amma a tattare da wannan nasarar akwai wasu rikice-rikice. Kamfanoninsa sun gabatar da ƙorafe-ƙorafen durƙushewa har sau shida. Gidajensa na caci kuwa sun yi ta asarar kuɗaɗe kuma an rurrufe su. Trump ya sake samawa kansa wani tambari da shirinsa na talabijin The Apprentice wanda ya kai ga wata babbar rawa da ya taka. Ladies and ‘yan uwa maza da mata na shaida muku a hukumance cewa na takarar shugaban ƙasa Amurka kuma za mu sake bunƙasa ƙasarmu. Ba tare da wata tantama ko dogon kace na ce ba, Trump ya zama ɗan takara mai rajin ci gaban ƙasa. When Mexico sends its Idan Mexico tana aiko da mutanenta ba ta aiko da na kwarai, suna kawo mana miyagun ƙwayoyi. suna zuwa mana da manyan laifuka suna fyaɗe amma kuma ina zaton wasunsu mutanen kirki ne. A yayin da yake shugaban ƙasa, Trump ya naɗa manyan alƙalai biyu na kotun oli waɗanda suka taimaka wajen soke dokar 'yancin zubar da ciki. The U.S. death toll now above 150,000. A farko-farkon shekara ta 2020, annobar COVID-19 ta jarraba Trump ya hanzarta samar da rigakafi. amma kuma ya fito da wata shawarar cewa masana kimiyya su yi nazarin amfani da sinadarin haskaka kaya wajen kashe kwayar cutar. A yayin da aka sami Amurkawa sama da miliyan tara da suka kamu da cutar, kuma adadin waɗanda suka mutu ya zarce dubu ɗari biyu da talatin. Masu kaɗa ƙuri'a a watan Nuwamba suka zaɓi Biden a matsayin shugaban ƙasarsu na gaba. Bayan ya bar ofis, Trump ya fuskanci tuhume-tuhume da dama na aikata laifuka, kuma ya kasance tsohon shugaban ƙasa na farko da kotu ta tabbatar masa da aikata babban laifi. Amma duk da haka, bai taɓa samun farin jini irin yadda yake a yanzu ba. Ya tsallake rijiya da baya a yunkurin hallaka shi har sau biyu a wannan shekarar. Hakan dai sai daɗa ƙara dangantaka yake yi tsakaninsa da magoya bayansa. God has a plan for Trump. Ubangiji ya wani tanadi ga Trump. Kuma ba tsira ne saboda wasu dalilai. Kuma da alama shi ne kasancewa shugaban ƙasa na 47. Siyasar Amurka ba ta taɓa zama yadda take ba tun sa'ad da Trump ya shiga cikinta. Kuma mutumin da a can baya yake daga cikin waɗanda suka wallafa littafin The Art of the Comeback. A yanzu yana iya tsara yadda daga cikin manyan al'amura na dawowa fadar white house a tarihin amurka To Madalla, Kamala Harris yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat da ta fito daga ɗaya daga cikin yankuna masu sassaucin ra'ayi na Amurka. Ta yi mai siyasa kama daga mai yin tsayin daka wajen ganin an kiyaye doka da kuma mai hangen nesa da neman sauyi. Ga fasarar rahoton da wakilin murya Amurka Matt Debley ya aiko daga Oakland, jihar California. Mahaifiyata hazikar mace ce, doguwa mai tsayi sosai da karnin harshenta. Labarin Kamala Harris da aka haifa a shekarar 1964 ya soma ne a unguwannin San Francisco. Mahaifanta baki, Shimala Gopalan daga India da Donald Harris daga Jamaica sun haɗu ne a Berkeley ta jihar California. inda suka haɗu a matsayin hazikan ɗalibai da za su yi karatun gaba da digiri a jami'ar california a shekarar 1960 buckley cibiya ce ta fafutukan kare haƙƙin bil'adama da zaman lafiya harris ta ce abubuwan farko da take tunawa da su shine zuwa da ita a wuraren tarukan gangami a cikin keken tura yara a shekarar 1970 aure ya kare tsakanin Harris da mai ɗakinsa. Matar tare da 'ya'yanta biyu mata ta sami wani gidan haya a Berkeley da aka fi sani da Flashland. Wato sun zauna ne a saman cibiyar kula da yara ta Daycare, saman cibiyar Shelton a cikin wani sabon gida mai ɗaki biyu da ban ɗaki ɗaya. Kawar Harris tun suna yara mai suna Porter ta ce sun haɗu a tashar motar makaranta. Mune, aji na biyu da ya kai ƙarshen nuna wariya a makarantun gwamnati na Berkeley. Harris ta sami shiga jami'ar Howard, wata babbar makarantar bakar fata mai ɗimbin tarihi, daga nan ne kuma sai babbar kwalejin horar da lauyoyi. A lokacin da aka sami yawaitar ɗaure bakakin fata da dama a kurkuku a California, ta soma aiki a matsayin mai gabatar da kara. aikin da akasari ake yi wa kallon banza a cikin al'ummar amurkawa 'yan asalin afirka ta buƙaci shiga ne domin kawo sauyi ta yadda ba za a ci gaba da hukunta mutane a yadda ake yi ba bisa tsarin tsantsar kabilanci a fakaice a shekarar 2002 harris ta shiga takarar mukamin babban lauyan gunduma ta san francisco Ba a taɓa samun mace a matsayin babban lauya gunduma ba. Gaskiya ne cewa asali ita ba daga babban gida take ba, amma tana da kwarjini. Harris ta samu nasarar wannan takara kuma ta soma aiki gadan-gadan tare da ƙara adadin yanke hukunci da wa'adin zaman gidan kaso ga waɗanda suka aikata munanan laifuka a yayin da kuma take kula da waɗanda aka yanke wa hukunci a karon farko da masu ƙananan laifuka a shirinta na gyaran hali da ake kira back on track. an zaɓe ta a matsayin attorney general ta jihar california a shekarar 2010 ta wa bankunan amurka lamba domin biyan kuɗi dala biliyan 20 akan almuddahana da badakalar bada rance yaƙi da sana'ar miyagun ƙwayoyi ta kan iyakoki da masu safaran bil'adama kana kuma ta shiga fafutukan raba daidai a sha'anin aure a shekarar 2016 an zabi harris a majalisar dattawan amurka inda nan ne take zama wata babbar murya a kan lamuran baki kiwon lafiya da sake fasalin tsarin hukunta manyan laifuka a yayin da ta yi suna kan tsauraran tambayoyi a lokutan zaman majalisa da karfin da take da shi na bin diddigin manyan shugabanni harris ta kasance wata tauraruwa a matakin ƙasa A shekarar 2020 Harris ta fito takarar shugaban kasa inda gangamin yakin neman ta ya sha fama wajen samun alkibla sakamakon cece-kuce da ya dabaibaye ma'aikatan. Akwai labaran da ke cewa an samu shigar ma'aikata da yawa a gangamin yakin neman zaben nata da kuma rashin samun hazikan mutane a kewaye da ita. Biden ya samu nasarar samun tikitin tsayawa takara. inda kuma ya nemi Harris da ta mara masa baya a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa. suka kuma sami nasarar lashe zaɓe wanda ya sa ta zama mace ta farko kuma wadda ba baturiya ba da ta sami hawa wannan mukamin yayin da ta fuskanci yawaitar bakin haure da ke yunkurin tsallaka kan iyakar amurka ta kudanci mataimakiyar shugaban kasa kamala harris ta shigo da shugabannin yankuna domin magance rashin kwanciyar hankali da fatara Kamata ya zama ita ke kula da tsaron kan iyakokinmu, amma kuma ban sani ba ko ta ma taɓa zuwa can? Ta ci gaba da bike kafa sosai a yayin da take aiki a zaman manzon Amurka a matakin duniya. Tana mai jaddada buƙatar samun goyon baya da kashe wutar rikici, kuma akan wannan tafarki na tsallake duk wani shinge da ƙwazo fiye da tsammani. harris ta kuma samu ɗaukaka ta kasancewa 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat a lokacin da biden ya janye daga takara ba zato ba tsammani To a gaida malamai kada ku sha'afa kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc inda muke kawo muku shirye-shirye na musamman kan zaben amurka kafin mu yi sallama ga maryam da muhimman kanin labarai. Masu fafutukar kare haƙoƙin bil'adama a Najeriya sun caccaki yadda aka yi shari'a da tsara wasu masu zanga-zanga su saba'in na lokaci mai tsawo, ciki har da matasa waɗanda suka shiga zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da aka yi a watan Agusta. Gurfanar da masu zanga-zangar a gaban kotu da aka yi ranar Juma'ar da ta gabata su har da ƙananan yara da yawa ya sa ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama yin Allah wadai da gwamnatin ƙasar sosai. Kungiyar Amnesty International ta ce gurfanar da masu zanga-zangar a gaban kotu ya nuna yadda gwamnati ba ta mutunta doka ta kuma yi kira da a gaggauta sakin kananan yaran ba tare da wani sharaɗi ba. masu zanga-zangar su 76 da aka tsare tun a farkon watan agusta ne suka bayyana a gaban babbar kotun tarayya yawancinsu cikin mummunan yanayi daga cikin tuhume-tuhumen da ake masu wato da suke fuskanta akwai cin amanar ƙasa da yunkurin kawo cikas a gwamnati a ƙarƙashin dokar najeriya da hukuncin kisa ake yankewa masu cin amanar ƙasa. Ƙasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya wato WHO sun koma teburin tattaunawa a jiya litinin don kammala yarjejeniya akan ɗaukar matakan kariyar yiwuwar aukuwar annoba yayin da barkewar cutar ƙyandabiri da marburg suka jaddada buƙatar cimma yarjejeniyar cikin gaggawa. To a gaishe ki masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya kamar da Nijar karfe uku agogon Ghana abokan aiki musu sake shigowa da rahotanni sabbi kai tsaye na zaben Amurka. Ga mai sauraro da ya tashi a makare za a iya sake jin shirin baki ɗayansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi ko kuma a shafinmu na intanet biyu Hausa. facebook.com za ku kuma ku iya yin tsokaci a shafukanmu na facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da maryam da injiniyan mu da kuma producer alheri ke muku fata alheri.